Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci bakwai ashirin da kuma 60. Masu a a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya hawa kuma ana iya samun alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu ware assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim aiwa ne tare da mahmud lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku cewa an kara inganta matakan tsaro a jihar adamawa domin kaucewa ta'addancin 'yan boko haram lokacin bikin sallah sai kuma kammala gasar karatun alkur'ani da aka yi a birnin kwanni na jamhuriyar nijar sai nasiha albarkacin watan ramadan daga nan sai usman ahmed kabar da shigo da shirin nan na kasawa ba bayan nan sai muhammad awal ya shigo da labarun da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar kamaru sai kuma sakonnin da ku masu ko ka aiko mana sai da duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban sudan ta kudu salva kiir da jagoran 'yan tawaye rek mashar za su haɗu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na yuni a addis ababa a wani yunkuri da firayim ministan ethiopia abi ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu kakakin bashar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a ƙoƙarin da ake yi na neman maslaha nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta sudan ta kudu da ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta igad suka yi dangane da wannan taro da aka shirya amma kakakin kir ateni wake ateni ya kwatanta goron gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci kakakin jami'ar splm mai mulki mabiyon garan ya tabbatar da shirin muryar amurka na south, na south sudan in focus cewa mashar zai taso daga afirka ta kudu zuwa ethiopia domin halartar taron sakatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru biyu da rabi koriya ta arewa za ta kwance ɗamarar makamanta na nukiliya baki ɗaya kalaman na pompeo waɗanda ya yi a laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban koriya ta arewa kim jong un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyan na koriya ta arewa sai dai a cewar 'yan majalisar dattawa a bangaren 'yan democrat sanata jin shahin akwai sauran jan aiki a gaba kafin duniya ta numfasa dangane da makaman nukiliyar na kore ta arewa shi kuwa sanata john conin na bangaren 'yan republican ya faɗa murya amurka cewa duk da wannan taron koli da aka yi a singapore babu abin da zai canza dangane da matsin lambar da ake nuna hukumomin pyongyang majalisar ɗinkin duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya laraba wacce ta yi kira da a samarwa falasɗina fararen hula kariya wato waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da yahudawa suka mamaye wannan kiran na zuwa ne bayan da amurka ta dakile wani yunkurin makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar bayan kairuwar rana da aka yi inda wani kuduri da amurka ta gabatar wanda ke allah wadi da kungiyar hamas ta falastinawa ya gaza shiga cikin kudurin an amince da ainihin kudurin da ƙuri'u 120 yayin da mambobi takwas suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi arba'in da biyar suka wa kada ƙuri'a kudurin da ya bai ambaci kungiyar hamas karara ba amma kuma ya yi allah wadi da duk ayyukan gallaza fararen hula kama daga abin da ya hada da ayyukan ta'addanci da na tunzura jama'a zuwa lalata dukiya ƙudurin har ila yau ya yi tir da duk wani yankuri na amfani da ƙarfin da ya wuce kima tare da nuna bambanci da dakarun isra'ila ke yi akan falastinawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce farashin mai ya yi tashin goron zabi yana mai ɗora alakin hakan akan opec ƙungiyar ƙasashen da ke da arzikin mai a duniya a jiya laraba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa farashin mai ya tashi sosai opec ta yi halinta akan kuma babu kyau ƙungiyar ta opec mai mambobi sha hudu da suka hada hadda saudiya da iran da iraki da kuwaiti da kuma venezuela kan samar da kashi arba'in na man da ake haƙowa a duniya wanda kusan kashi 60 kenan cikin 100 na adadin wannan man akan sai da shi a kasuwannin duniya a da lokacin da kungiyar ta opec ta yanke shawarar ƙara adadin man da ake haƙowa ko kuma akasin hakan matakin kan shafi farashin mai a duniya lamarin da ke shafar masu amfani da man da kuma hada-hadar kasuwancinsa a shekarar 2016 ne shugabannin kungiyar ta opec suka cimma matsaya ta rage adadin man da ake haƙowa zuwa ganga miliyan 1.8 a kowace rana domin a rage kwantan da yake yi a kasuwanni kuma daga wannan lokacin ne farashin man ya tashi daga ƙasa da dala talatin yakan kuma wuce har zuwa ganga ɗaya wato a kan dala saba'in shugaban hukumar da ke yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta hiv aids a majalisar ɗinkin duniya michelle sidebe ya ce an kai wani muhimmin mataki a yankurin da ake na kawo ƙarshen wannan bala'i nan da shekarar 2030 a wata hira da yi da muryar amurka sidebe ya ce tsakiyar wa'adin kawar da wannan cuta na da matuƙar muhimmanci domin mataki ne da za mu yi waiwaye mu ga abin da muka yi a baya yana mai cewa wannan shekara ita ce tsakiyar wa'adin da kasashen duniya suka shata na kawar da cutar kuma an fi mai da hankali ne akan yankunan da wannan cuta ke sauran tasiri a kansu ƙididdigar da aka yi a shekarar 2016 ta nuna cewa kalla mutum miliyan 36.7 ke ɗauke da ƙwayar cutar hiv sannan an samu kusan mutum miliyan biyu a matsayin sabbin waɗanda suka kamu da cutar kana mutum miliyan ɗaya suka mutu daga cutar a wannan shekara abin farin cikin anan shine kamar yadda ƙididdigar ta nuna shi an yi nasarar faɗaɗa hanyoyin samar da magungunan ita wannan cuta nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu faro da rahoton inganta matakan tsaro da aka yi a jihar adama domin kaucewa harin 'yan ta'adda ga ma bayanin da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar sp usman abubakar yawa ibrahim abdulaziz a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. mun shirya tsam domin mu yi wannan bikin sallah cikin kwanciyar hankali da lumana abinda muke fata kuma muke nema daga wajen al'umma ne su bani haɗin kai kuma kamar yadda kullum muke faɗa duk abinda suka ga ya shige musu duhu su kokari su sanar da mu kamar yan sanda nawa ne a salon bana za ku baza adama mun tanaji yan sanda da yawa ba zan iya faɗa maka su aka da yawan wanda muka tanada ba amma da muna da su wanda za su za mu aikata su kowane lungu da sako domin a tabbata yin wannan cikin lumana shi ma da yake karin haske jami'in hulɗar jama'a na rundunar tsaron farin kati civil defense suleiman baba ya ce fa su ma al'umma akwai rawar da ya kamata su taka. Eh, kamar yadda aka sani eh, mun riga mun ɗauki matakai mataki na farko shine muka ce dole za a tantance mutane da za su zo su shigo wuraren ibadan nan da kuma za a samu tazara wuraren da za a ajiye ababen hawa da kuma wurin da za a zo a yi ibadan nan ah, waɗannan eh, su ne kaɗan daga cikin matakai da aka ɗauka bayan wuraren ibadu akwai wuraren da ake zuwa yawon shakatawa recreational centers da gidajen zoo a riga an ɗauki matakai da yawa za a toshe ƙofofin nan na shiga za a bar ƙofa ɗaya wanda za a zo kuma ana tantance wannan mako na zuwa ne yayin da al'umman madagal da mijika da su aka fi kaiwa hari cikin kwanakin nan mista da muka male dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin ya ce akwai buƙatar kai musu ɗauki musamman ma a wannan lokaci na bukukuwan sallah. ai mutane sai ana samu zaman lafiya ne za a ji daɗi duk abubuwan da ake na harkar rayuwa to yanzu yadda ya kasance nan gaskiya ina ga maka mutane mu illa ibadan su suke su roƙi Allah Allah ya yi musu wannan abun gaskiya ba daɗi muke jin a cikin cikin da ake ciki ba. Mista Adamu Kamal kenan da majalisar wakilai da ke wakiltar yankunan Marigali da Michika a majalisar wakilan Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ga a adawa sai gwari zo sun shawa cikin dawa filin daga, mamman sani karkashe fagen daga. Ina soja kamanni. To kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan. Zaidu na masu gamai mata ba zargin su ya yi kyau. shi yanzu haka da Wata da muka yi maka gamari sarkin don kananan gidan sarkin Sudan ya yi kyau Sai na malaka mai martaba. ka ya shiga goron giwa ka shigo gidan ga kana yaro. shi yanzu haka da. annabi ma alheri kaga annabi addu'a da muka yi sarkin sudan nai ya yi kyau sai dole malaka mai martaba fata da mu gaya wajen Allah to mun gode Ibrahim Sani Aliyu Dandau A can jamhuriyar Nijar ko an kammala gasan karatun Alkur'ani mai tsarki ne wanda aka, aka baiwa waɗanda suka yi nasara kyaututtuka daban-daban. magajin garin birnin kwanni dr usman sumaila na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron da wakilin sashen hausa harun mamman bako ya halarta inda duk aka ce musabaka ta an gayyace mu wajen musabaka ko ko na wani mai ake cewa sai ka iske duka malumai na gari da kowace aƙida an zo ana tare wuri guda to dama haka shi addini ya ya gada addinin musulunci addini ne mai mai sauki na zaman lahiya lokacin da duk mai ake ta irin waka ta samu ya kamata a ce ya washi ta gare mu mu zo mu zamna mu yi Allah aiki na shi amma aikin nan bai kamata a ce ya kasance bakin shi irin waga ya aka gayyato mu a nasa bangaren shugaban gundumar birnin kwanni cewa da mun sorka ya yabawa alƙalan da suka shugabanci wannan musabakar ta wannan shekara. Ina kawo godiya wajen alkalai wanda sun kai wannan aiki bisbillahi cikin ka'ida cikin gaskiya. Ita ko Profesa Aisha Madawaki da ta wakilci gwamnan jihar Sokoto a wurin bikin rufe musabakar. Muna yi muku godiya, muna fata Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙara danƙon zumuncin nan da a tsakaninmu. An kammala taron rufe musabakar ta bana ta karatun alkur'ani mai girma tare da ba da tukuce-tukuce ga ɗaliban da suka yi nasara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. madalla yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan. sunana abubakar waziri daga bauchi wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani ɗa musulmi ah, baligi mai hankali wanda yana cikin ah, rukunan musulunci da aka shaɗa a kan kowane musulmi idan ka duba ah, duk lokacin da aka ce maka azumi ya zo za ka ga mutane an koma ga ubangiji yawan karatun kur'ani ziyarce-ziyarce kyauta sadaka kama ga ɗabi'un jama'a ma eh, da harkar ta yau da kullum za ga ta canza to azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane da likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da dakakan ɗan yau saboda ciye-ciye da kake yi kake lafta ma jikinka da cikinka Ah, azumi yakan magance irin wani abubuwa ah, a likitance ma akwai wannan balantana kuma a zahiri ma kana ji a jikinka to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba na kasa ba za ta Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare kuma nake yau da abokin aiki da aka saba jinmu. Ibrahim Jirmai. To Malam Ibrahim barka da warhaka kwana biyu ina ka shige ne. Kwana biyu Mala Usman kuna <laughs> nan <laughs> muna ta kokari to to da fatan kuma Allah ya nuna mana sallan nan lafiya da take tafi amin amin yawa to mala ibrahim mm. Mm, ka san akwai wani abu da yake dan daura kai ko yake ci min tuwa a ƙwarya mm. wato a ƙasashenmu maganar lafiya ko kuma inshorar lafiya akan ma mai lafiya tukun ko kuma akan wanda bai da wata bukata ta musamman misali a tare shi eh. zaka ga abun sai a hankali dai zaka ga akwai irin shirin inshorar lafiya ta gwamnatin tarayya sai ka ji an ce ana biya amma kuma mutum shiru yake ji ko kuma ka je bata rufa kaza to ai eh. malam usman ina ganin ni dai ina jin labarin inshora lokacin da nake Najeriya hmm. amma ban san tana aiki ko ba. Ina gama wasu mu mana an taba yi amma ba a san yadda take. Kwarai da gaske. Eh. Amma amma to anan zuwa nan yawwa zuwa na nan ne sai na ga na nemi daga zo ma da na zo na nisan na fahimci cewa ainihin ga yayin da ainihin inshorar lafiya take aiki kwarai kuwa wato kamar misali kana aiki mm. ne ga yayin da albashin ka ke zuwa mm. a cikin albashin nan naka akwai ainihin ita inshorar yadda take misali kana son idan misali rukuni rukuni ne mm. misali in a ce kana da ciwon kai ko kuma ciwon kai ko kuma dai tube ko wani abu haka mm. irin bai taka karya ba mm. kana son wannan inshora ta dauke ɗawainiyar biya maka kudin magani da sauransu akwai kuma wanda in kana son misali daga ciwon kai kai har zuwa hatsari har zuwa abu dai ba fata ake bai muni inshora nan za ta dauke ɗawainiyar komi da komi akwai ainihin yanayin kuɗin da za su rika cire maka a cikin wani albashi naka eh. Eh. wato da iya kudin ka iya shagalan ka na yanda ka yadda ka cire yawwa eh dan kaga magana da kai sai tana min akwai aiki da aka taba mun haka a mm. baya irin kasan wuya na haka ta baya eh. ina irin kari din nan da yake fitowa tun da yaro eh. yake jiki na amma da nazo nan ka san an ce ganin arahar danko sai a daure da mun sai a daure da mi kawai na ce to bari in je abin aka duba aka ce idan ba ni da inshora sai na kashe kamar irin dala dubu shida kafin a cire mun shi Hmm. amma saboda inshora da nake da shi hmm. sai gashi ka san nawa na bige da biya nawa ka biya mala hamsin ta dala ka gani hamsin ai eh. wato sun tsara sun tsara ne yanda zai samar da komi cikin sauki ne yawa a cire maka kaɗan kaɗan ana cirewa ana cirewa ana cirewa kuma ko da yau aka fara cirewa hmm. aka fara cire maka misali dala ɗaya ko dala biyu in wanda larura ta same ka eh. za su ko nawa ne za ta rufe eh, mm. haka yake to to kaga shi sa akwai wani taro da kwanaki aka yi na maganar inshora din nan sai shugaban wannan sashen Leo yake cewa ya maganar na kasassu ne mm. sai kawai na ga ya ajiye mu wasu takardun nan da suke gaban mu yanzu eh. sai kawai ya bar mun zo akan teburi na nace to a'a ai ko an gama na zo na kalle su na ce a'a na kasa ba za ta zama ta tashi kai ilimi ya fi. Na kasa ba za ta samu kasawa ba, mai na kasa tashi kai ilimi ya fi. Ya Allah mataimakin dukkan bayi, eh. baiwa da ka ko akan wa kai ke yi. Eh. Wani kaga tawaya halitta ta yi tayi eh. a bisa kwakwalwarsa baya juya yi, zai yi gwagwarmaya da kowa ba hau. duk wani abu da mai lafiya hmm. yake moro ko kuma yake cin moriya a wannan kasa. Hmm. haka mai bukata ta musamman shi ma yana mura wato wannan akan ainihin inshorar lafiya din ne hmm. tasu ne na gwamnatin tarayya ne eh kaji wato kamar yadda na gani nan rukuni rukuni ne ka gane to rukunin farko idan ainihin shi mai bukata ta musamman mm. yana son ainihin inshorar lafiya da za ta ɗauki dawainiyar misali kamar da yi bayani da farko mm. idan yana da ciwon kai ne ko kuma dai wanda dai bai ta kara karya ba yawwa mm. to ainihin zai iya samun wannan inshora da za ta ainihin in ce kamar tattara yawwa ga baki ɗaya har zuwa ta ɗari shidda ka gane misali misali yawwa misali inda naira ne yawwa inda naira ne mm. misali har zuwa maganin ɗari shida da zai mm, sha da zai sha yawwa to abin da za a cire mai a wata albashin shi dala goma sha biyu eh wato kenan in a naira ne a ce an cire mishi naira goma naira goma sha biyu daga cikin albashin cikin albashin shi kila yana ɗaukar dubu uku yawwa to mm. kaji idan kuma yana son wannan inshora ta ɗauki ɗawainiyar magani ko kuma ainihin jiya da ta kai misali ɗari takwas ko kuma mu ce dubu takwas eh. mu sashi a dubu misali dubu takwas yawwa eh to abin da ainihin wannan kamfanin inshora zai cire mai a wata naira goma sha shida misali eh to kaji mm. haka gashi nan har misali in yana son a cire in yana son ainihin inshora ta dauki ta dauki ɗawainiyar misali mm. dubu talatin na misali a ce jinyar shi za ta ci dubu talatin kwance shi a asibiti eh, to a duk wata abin da za su rika cire mai shine naira sittin a lokacin da yake lafiya lafiya eh. to kaji kuma ko da yau ya fara biya wannan ciwon ya zo gobe an biya an gama ya ci bilis kwarai Eh, kaji kasan wato wannan shi ne ya sa kaga kamar yanzu takarda take wuri na akwai ah, maganan yanayin rukunin kudin shigarsu eh. shi ne maganan yanzu da ka gama yi eh. kudin shigarsu shi yake kiyasta ko tantance nawa za a shirye musu sannan kuma ah, akwai akwai yanayin da gwamnati za ta dan biya wani kaso a matsayin shi nan eh, aikin gwamnati yake yawa shi kuma ko da muke da lafiyar ai kaga gwamnati za ta biya maka wani kaso kai ma kana biya wani kaso eh, eh, to sai dai suna su yafi yawa yafi yawa eh misali in yana da bukata ta dubu talatin mm. misali ta jiya dubu talatin mm. kaga dala sittin da ɗayan nan da ke biya ba ita kaɗai ba ce gaskiya gwamnati ta tana biyan 300 ko 400 eh, a hada da wannan da wannan da 61 shine zai kama ainihin abin da ya kamata sau uku to kaji eh ta dole ku samu sauki a ba eh, sosai ma ba ya sauka musu kwarai da gaske eh. an sauka su kwarai da gaske to wannan shine yasa ce to ya kamata mutane masu bukata ta musamman a kasashen mu su san cewa irin wannan abin duk yana ɗaya daga cikin idan doka ta tsayu aka mm. zama cewa kamar yanzu wannan misa da suke da wannan abubuwan wannan disability act saboda da kuma kiyaye doka da kiyaye kuma dokar kwarai da gaske dokar na aiki kuma an kiyaye ta in ka mm. taba a hukunta to da fatan Allah ya sa mutanen mu da suke da bukata ta musamman nan gaba za su samu irin waɗannan abubuwan a kasashen mu masu tasowa sannan kuma yan siyasa kansu ya kamata su yi tafafutuka akan irin shi za mu ke zakulo irin waɗannan mm, to amin amin Usman wato kwanan baya na ji ai ana magana inshorar lafiya a Najeriya cewa za a ci gaba da ainihin inganta inganta ta eh. to sai inda ka tsaya ba wallahi ka san wata matsala ɗaya da muke fuskanta a kasashen mm. mu na Afirka shine sai an tsaye da magana an ci gashi ainihin yawwa to amma ainihin a aiwatar mm. sai abin ya zama da matsala kuma sun iya tsara abu da kyau za ga tsara shi yadda idan aka mm. aiwatar kowa zai samu sauki. Mm. Eh. To da fatan duka mu za mu gyara halaye gaba ɗaya da su mahukuntar da su mu masu eh, wanda ake tafiyar da mu ɗan. Amin amin. To Malam Ibrahim kusan ce bari mu baka ka huta haka sai kuma wani makon Allah ya so inda wani abu mun zakulo ma sake waiwaya. To madalla. Na gode sosai. Manewa masu sauraro fatan eh. bukukuwan sallah lafiya. To amin amin. To masu sauraro duka duka nan shirin ya kammala na kasa ba kasawa ba. A madadin shi abokin aiki. Ibrahim Jirmai. Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga birnin Washington DC. Na To a kai da Usman da Ibrahim yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Kamaru. zau fara shirin jaridun namu ne da jaridan emergence an da shafinta na farko ta labarta mana cewar manyan sarakunan gargajiya na bangaren yan awarin ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun fara dukufa ka'in da na'in wajen lalibo hanyar zaman lafiya a yankin nasu sai kuma jaridar metayo anda ita ma ta hango mana cewar zaɓuɓɓukan guda biyu da za a gudanar na 'yan majalisar dokoki da kuma na ƙananan hukumomi a ƙasar jamhuriyar kamaru hukumar zaɓe na ƙasar elekan ko election kamaru mai yiwa ne a gusar da zaɓuɓɓukan har zuwa shekaran baɗi na 2019 sai kuma jaridar la nouvelle anda ita ma ta hangoma da cewar matsin lamban da waɗansu manyan ƙasashen duniya suke wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru mustabiya wanda ya kwashe shekaru 36 a karagan mulkin ƙasar ta kamaru a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar na wannan shekarar 2018 suna neman sanya tsohon sakataren ƙasar kamaru marafa hamidu yaya a matsayin shugaban ƙasar a matsayin ɗan takararsu domin ya zamanto shine zai karbi kujeran shugaba biya sai kuma jaridan mitasiyon anda an da ita ma ta ce yau kwanaki ɗari kenan da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya yi wa gwamnatinsa gyaran fuska kana ya kama waɗansu tsofaffin ministoci ya dankara su a gidan yarin kasar. sai kuma jaridan economy ita kuma cewa ta yi shugaban ƙasar Kamaru yana ci gaba da gudanar da manyan ayyuka musamman a faɗin ƙasar domin ganin cewa ya cika alkawarin da yi wa 'yan ƙasar ta Kamaru wajen ganin cewa ya canja fuskan manyan biranen ƙasar har ma da karkara jaridan informaten kuma ta labarta mana cewar kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru isa ciroma bakari ya faɗa wa manema labarai cewar komai ya yasa yake marawa shugaba biya baya musamman ma wani ganin cewa shi ma yana daga cikin manyan 'yan adawan ƙasar ta kamaru jaridan du ta jihar arewa mai nisa ita kuma faɗa mana ta yi cewar a ƙaramar hukumar marwa ta biyu wata nakiya wanda maharan boko haram suka binne ya yi sanadiyar halaka mutane goma sai jaridan integration an da ita kuma ta rubuto mana cewar ministocin albarkatun man fetur na kasashen nahiyar afirka ta tsakiya sun gudanar da wani taro a birnin yawunde domin ganin cewa sun sabunta farashin da kasashensu ke dauke da shi za mu kammala shafin jaridun namu ne da jaridar the sun anda ta ce bangaren 'yan awaren ingilishin kasar jamhuriyar kamaru har yanzu masu yakin zunkuru suna ci gaba da sace jami'an tsaron kasar a yanzu haka dai an sace wani dan sanda a mile 16 anda gwamnatin kasar take neman jami'an tsaron ta ruwa a jallo a wannan bangaren muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru. kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. salamu alaikum sashen musulmi a Amurka. Mai magana Yusuf Adam daga Jos, babban birnin jihar Filato a tarayyar Najeriya. Ni ina yin kira ga shugaban ƙasar Muhammadu Buhari don Allah ya taimaka duk wani tsohon gwamna da ya mulki ko a jam'iyyar NCC ko a PDP ya zai ciko shi kuma ya kwato wani kudin mu. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tan Kori Katsina State ba da bakin KTTV da Allah dan annabi ina kira ga bayan Allah musulmi mu yi tawassuli da azumin da muka yi Allah ya anshi ibada mu kuma Allah ya yi mana yunwa da muke fama da ita Najeriya Allah ya yi mamu yunwa saboda mafi yawa talakan najeriya yakan kwana da yunwa ko tashi da ita salamu alaikum boa hausa sunana usman daga jihar adamawa a jimeta yola anguwa mafi kare mu yanda shugaban kasa yanda ya faɗa ya ba da ya karrama shi mun gode miki kuma allah ya saka mishi da alheri wanda ya ji haushi sai ya je ya mutu salamu alaikum sashin hausa na radio america ni ne alayi sanusi papa daga karamar hukumar donga ina kira ga ainihin eh, rabotar america da ta bayyana ra'ayina da zai da magana mai da ainihin eh, jintuwa ya zama shi ne ranar da makwarafiya wannan gaskiya wannan jiran Amadu buhari ta muna son shi kuma kuma ƙaunar shi da yi mana daidaiwa. domin kuwa idan ranar makwarafiya ne na gaskiya ita ce ranar demokuraɗiyya alif da tara da da tara wanda wani olusegun su yi mita wa shakari mulkin najeriya kuma a cikin ruwan sanyi to madalla da wannan muka kawo shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. shugaban sudan ta kudu salva kiir da jagoran 'yan tawaye rek mashar za su haɗu gaba da gaba domin tattauna a ranar 20 ga wannan wata na yuni a addis ababa a wani yunkuri da firayim ministan ethiopia abi ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu kakakin mashar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar imel cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a kokarin da ake na neman maslaha. nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta sudan ta kudu da kungiyar kasashen gabashin afirka ta igat suka yi dangane da wannan taro da aka shirya amma dai kakakin kir ateni wek ateni ya kwatanta goron gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci sakataren kokin wajen amurka mike pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru biyu da rabi koriya ta arewa za ta kwance ɗamarar makamanta na nukiliya baki ɗaya kalaman na pompeo waɗanda ya yi ajiye laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban kore ta arewa kim jong-un wacce ta nemi a kawo karshen shirin makaman nukiliya na kore ta arewa tawamadalla a nan kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da la'asar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko hadda shirin nan na sai bango ya sake wanda jima'a alikan shirya kuma ta gabatar yanzu don kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi mahmud lalo da muka yi asubanci tare sai solomon abu da ya ba da umarni da injiniyanmu mu darul smith ni dan ibrahim ayo ke cewa ku wani lahiya mu kuma mu kwana lafiya